لبيك ما قالت بي وده زرع من يمي على أسره أكلت للحل كما قال لي العوضاء الكيل أو بحثه ولم أخسره وشر الورى ومن يومه أحسن من عبده وكل ما يلوم إن جنا وما له إلا جنا لا أنت القبل ولا أنفني بسبقة المقبول في كسه ولست بالموجد حق لمن لا يوجب الحق على نفسه وربما ذاك الهوى خالني عزق كل مدة على نفسه وما ترى من ذلك أنني أقدر قريب الدين من جنسه ما من استكباك هجر الإله وحبه كالملكوت في لمسه والبلغ من في وبله لغة لبعث من يركب عن ولا ترج الود ممن قد يرى أنك محتاج إلى قلبه إن الله abin zai da shi na yi magana da ƙara ya ce zama da ina sa kama man alaka duk wanda ya rata yadda wanda hu soyayya ta yi biyu da yayi wanda duka so na to ina sa kama amma wa a irin sakamakon magani na wani ni wanda ka gina a kan akan nesha wato irin wannan sakamako abin da karimin shi zai ma akwai min kankare irin mai ce in gaba biyu ne ba in gaba uku in ba ka uku ba da za ka biyu don kama guda a nan ba ba mu gina ba su ji gari man kwakil da ina aunawa na lihilla ga aboki na kama kala litan kawai ya auna alama ba ilkalli da daga cikin ma'auni au ba haka yi komai daga gaiwa da in ka ba da tumbi in ba ka tumbi in ka ba da kakke in ba ka kakke ba mu yana wala ko hasilu ba da rage shi ban sa shi hasara a shirin ranar wanda an mahi shi ne wa cikin kai man yau muhu wanda yini ne a hasaru ya hiji bayan yan arziki da kashiya zai in ɗauka kwano biyu in baka yau gaban guda yadda iya gaci ne wa hannun ai gara zai da yau a kullum manyan yallama duk wanda ka neman indijanar abin taɓa guna to fa malahu babu abinda zai tabbata gare shi illa na garfi sai ta fa abinda ya dasa abin zuka san kama mai ajiyar shi ba kasa to ka zama ka bada komi wa to ba fa bada ko tsanini la abda gil gamda ba ni neman faruwa wala an sanni kuma ba ni karkata bisa bisa bisa kadin ka tun alama ga bunin wanda an ka fara fi hissi akan sani ne kaga baya neman ya yi ƙwaruwa, kuma sannan bai dare wanda aka kwara sun shi ka sa faɗa alasta bil mujibi haqqan ban kasance ina mai ta wani alhaki ba liman la yujibu alhaqa da duk wanda ba ya kyautata da gaskiya a ranar shi in ga mutumin banza su ba ni ƙoƙarin kulle kullarin shi wani babban zaƙil hawa da yawa mai garwayar da son rai kana ni yadda ce ni arzuku wani wanda ina sakan mai in ya ɗauke shi masoyi alalan da yi a kan cikin kuɗi ya tsaye bai so na amma sai ya haɗa so da rashin so to kashi da sau wani ina gawo wani magana dan da kan bai ba ba shi raba na gama da ba shi da masaniyar min jihadi saboda rashin sani ne annabi a ƙabi gari mun daida eh kuma ga barka ba ita masaniyar min jahili su saboda rashin sani ne an ni an da ni hakika ne a gari gari min daga ina biyan bashi ga wanda ka biya ta bashi min jirsi irin abin da shi ka biya ta ba dukkan tsauran ce ma minista ka baka wanda ya dauke ka mi wa wa duk wanda ya ga dolantin ka to kaurance mai don komi kai mai gudun bekin ka hajar irin kaurance ma al'ilamaki iyayya mana kasa ana ƙaurace mu iyayya ƙaurace mu yawa wa han muqaddar ta ji kalmar kudi kamar wanda an ka tsumbula firan ta yi jikin kamar to kawai ya abutu walbar ka tuwata ga musulman ga wanda ko eh walbar liman biyu wanda hilin fata walbabka tuhata libasa irin tuhahin man yurgabu wanda aka kyama an yi daga tebur kewa tai amma liman ga wanda zurfatan rikici ko ko tuhahi fi wanda yi sun ka tafi daga mi ga saduwa da shi amma zurfatan rikici suke ka tuhatar da tuhahi kalin da ka kankana ga wannan la turajjal wanda karka ma sa ran soyayya ne manyan ga duk wanda ka cin kaya annaka kai mutajin mabukaci kake ila falsihi zuwa ga kuɗi ne duk wanda ka sanin abin ya haka su ko ya yi mara ya tabar za ka guda abu da shi ne za ka yi da bai jirgin